صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin na zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro raka da fatan kuma an yi ne lafiya. a shirin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na afirka a yau bayansa akwai shirin nan na muryoyin ko masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan kuma muna dauke da shirin nan na tarbiyyar iyali sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda shi kuwa zai kasance cikamakin jerin shirye-shiryen mu na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne jira abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana a yi sauraro lafiya kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 20 ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da shirga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 294 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan maris na shekara ta 1727 isaac newton masanin ilimin lissafi kuma masanin ilimin kimiyyar lissafin dan kasar ingila ya rasu an haifi newton a ranar 25 ga watan disamban shekara ta 1642 a ƙasar ingila newton ya shiga jami'a yana da shekaru 18 a duniya sannan kuma yana ɗan shekara 26 a duniya ya zama malamin lissafi a jami'ar cambridge newton ya gano abubuwa da dama daga ciki har da ilimin kimiyyar lissafi daga ciki ya gano abin da ake kira da force gravity ko kuma karfin fisgar ƙasa newton ya rasu yana ɗan shekaru 84 a duniya a shekara ta 1727 masu saurari ko san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau margayi imam Khomeini ya gabatar da wani jawabi mai zafi inda ya yi suka a kan shirin sarki sha na kashe wasu makudan kudade na al'ummar kasar iran saboda bukukuwan idin rus wato sabon shekarar iraniyawa a jawabin nasa imam kumeni ya ce mutane su ɗauki ranar nuruz a matsayin ranar bakin ciki a wannan lokaci sannan a ranar uku ga watan farkon shekara ta hijira shamsiyya jami'an tsaron sarki sha suka yi amfani da karfi wajen afkawa ɗaliban addini a cibiyar hausa da ke birnin kom inda kuma suka kashe da dama daga cikin ɗaliban suka kuma jikkata wasu Wani mataki da jami'an tsaron sarki sha suka ɗauka a kan ɗalibai na hausa da ke birnin kom ya fasata al'umma da dama a cikin birnin na kom da ma sauran sassa na ƙasar iran daga ciki kowa har da birnin tehran da sauran manyan birane da suka hada da isfahan shiraz tabriz da dai sauransu wanda hakan ya sa jama'a da dama suka ci da fitowa domin gudanar da zanga-zanga ta yin allah wadai da matakin da jami'an tsaron gwamnatin sarki sha suka ɗauka daga bisani dai gwamnatin sarki sha ta yi amfani da karfi wajen murkushe dukkanin bore da mutane suka yi a sassa na kasar amma kuma wannan ya kara jawo fushi na al'umma da kuma ƙinjinin jinin gwamnati wanda hakan ya sa lokaci zuwa lokaci akan gudanar da zanga-zanga a cikin manyan birane na kasar iran wanda hakan ya yi tasiri matuƙa wajen raunata gwamnatin sarki sha da kuma jawo goyon baya ga marigayi imam khomeini wanda ya amfani da wannan damar wajen sanya al'umma su zaɓi makomar ƙasarsu daga bisani dai sarki sha ya yanke shawarar koran marigayi imam komini da ƙasar bisa la'akari da irin matakan da yake ɗauka na ƙalubalantar gwamnatinsa da kuma irin matakai na sukar 'yan mulkin mallaka musamman ma dai turawan ingila da amurka waɗanda suke da babban tasiri akan gwamnatin ƙasar ta iran a wannan lokaci sakamakon matakin da gwamnatin sarki sha ya ɗauka na koran marigayi imam komini ɗin wannan ya ƙara tunzura jama'a daga lokacin kuma matakin zanga-zanga ya karu a sassa na kasar wanda bayan wasu shekaru kuma gwamnatin sarki sha ta kawo ƙarshe. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 2015730 Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an yi ni lafiya Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku marhaban a cikin shirin na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Muhammad Awul Bauchi ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. jagoran jin jihalin musulunci ya taya al'ummar iran murnan shiga sabuwar shekara prime Ministan Pakistan ya kamu da cutar COVID-19 kwanaki biyu bayan masa rigakafinta. Sama da mutane 200 ne suka mutu sakamakon hare-haren mahara a demokuraɗiyyar Congo. Tun sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan. Jagoran juyin halin musulunci Ayatollah Said Ali Khamenei ya taya al'ummar iran da sauran al'ummomin da suke gudanar da bukukuwan sabuwar shekara ta hijira shamsiya da kira da neurus murna yana mai kiran jami'an gwamnatin kasar ta iran da su ba da himma wajen karfafa kere-kere da kuma kawar da duk wani abin da zai zama cikas ga hakan jagoran ya bayyana haka ne cikin wani jawabi da yawa al'ummar kasar ta iran ta kafafen watsa labarai na radio da talabijin don ta yi al'ummar shigowar sabon shekarar ta hijira shamsiya ta dubu da ɗari hudu da ta faɗo da tsakar ranar yau dinnan asabar inda ya jinjina wa al'ummar kasar ta iran saboda tsayin dakan da suka yi wajen tunkarar irin kalubalen da suka fuskanta cikin shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da tara da ta gabata da suka haɗa da annoban nan ta coronavirus da kuma takunkumi da matsin lamba daban-daban da suka fuskanta daga gurin makiyansu jagoran ya yaba wa likitoci da malaman jiya daban-daban na kasar ta Iran dangane da irin namijin kokarin da suka yi wajen tinkarar annobar ta coronavirus kamar yadda kuma ya da sakon ta'aziyya da kuma juyayensa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutar dangane da batun matsin lamba da kuma takunkumin da makiya suka sanya wa Iran din kuwa da kuma shan kashin da suka sha a wannan bangaren Imam Khamenei ya ce su da kansu makiyan na Iran sun tabbatar da cewa waɗannan matsin lamba ba su yi wani abu wa al'ummar ta Iran ba daga karshe dai imam khamenei in ya sanya wa sabuwar shekara ta alif da hudu sunan shekara ta kere-kere goyon baya da kuma kawar da cikas yana mai kiran jami'ai da kuma al'ummar kasar da su zage damtse wajen ganin an cimma wannan manufa da aka sa a gaba shi ma nasa bangaren shugaban kasar ta iran dr hassan ruhani ya jinjina wa irin namijin kokari da kuma hakuri da juriya da al'ummar iran din suka nuna tsawon shekarar da ta gabata yana mai cewa su da kansu makiya sun tabbatar da barazana da kuma takunkumi ba za su yi wani tasiri akan al'ummar iran ba shugaba ruhani ya bayyana haka ne a jawabin murnar sabuwar shekara da yi wa al'ummar ta iran inda ya ce a halin yanzu dai masu fatan shari ga al'ummar iran a wani bangare na duniya sun sauka daga karagar mulki cikin wulakanci da kaskanci alhali ko al'ummar iran suna nan daram cikin ɗaukaka shugaban na iran ya ci gaba da cewa makiyan al'ummar iran waɗanda suka gaza cikin yakin da suka kaddamar kan al'ummar kasar tsawon shekaru uku da suka gabata a halin yanzu an tilasta musu dawowa kan tafarkin neman tattaunawa da kuma neman kulla alaka da al'ummar ta iran a yau asabar ne dai aka shiga sabuwar shekara ta 1400 hijira shamsiya inda al'ummar iran da sauran al'ummomi suke gudanar da bukukuwan sabuwar shekara da ake kira da nuruz ofishin firaministan kasar pakistan ya sanar da cewa firayim minista imran khan ya kamu da cutar nan ta coronavirus kwanaki biyu kawai bayan da aka yi masa rigakafin cutar a wata sanarwa da ofishin ya fitar a yau din nan ya ce a halin yanzu dai abinda za su iya cewa shine gwajin da aka yi wa firayim ministan ya nuna cewa ya kamu da cutar ta covid-19 don haka ya ke keɓance kansa ofishin ya ce a nan gaba zai ci gaba da ƙarin bayani kan halin da ake ciki a ranar alhamis da ta gabata ce dai aka yi wa imran khan din dan shekaru 68 a duniya rigakafin cutar corona virus da rigakafin sinopharm da aka samar a kasar china a daidai lokacin da kasar take ci gaba da fada da zagaye na uku na cutar da ta bullo a kasar ta masu rarrai da shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio bewich a nan birnin tehran an bayyana cewa cikin kwanaki biyun da suka gabata babu wani mutum da aka samu ya mutu a nigeria sakamakon kamuwa da cutar nan ta coronavirus da haka adadin waɗanda suka mutu daga wannan cuta ɗin dai yana nan a adadi na mutane 2027 wannan bayanin da yana cikin wata sanarwa ne da hukumar hana yaduwar cututtuka ta najeriya ncdc ta fitar inda ta ce a jiya juma'a ta kasance rana ta uku cikin makon nan da babu wani mutum da ya mutu daga cutar ta covid-19 har ila sanarwa ta ce akwai raguwar adadin waɗanda suka kamuwa da cutar cikin makonni uku da suka gabata a jiya din dai an ce adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar a kasar su 130 ne daga jihohi goma sha uku na kasar inda jihar lagos ke kan gaba akan adadin waɗanda suka kamu da cutar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa sama da mutane 200 ne aka kashe kana wasu kuma kimanin dubu arba'in aka raba su da matsugunansu sakamakon hare-haren da aka ce kungiyar nan ta adf da take da alaka da kungiyar daesh kuma isis suka kai a demokuraɗiyyar congo tun daga watan janairun da ya gabata a kakin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya babar baloch shine ya sai bayyana hakan inda ya ce tun daga farkon shekara ta 2021 dakarun idf din sun kashe kimanin mutane 200 sauran sun kuma rauna na wani adadi mai yawa da kuma tarwatsa wasu kimanin dubu arba'in daga muhallinsu a yankin beni da ke lardin kibu ta arewa da ke demokaradiyyar ta congo kakakin hukumar ta majalisar ɗinkin duniya da ya ci gaba da cewa kasa da watanni uku an yi zargin cewa 'yan kungiyar ta df sun kai hare-hare ƙauyuka 25 inda suka sanya wuta kan wani adadi mai yawa na gidaje da kuma sace mutane goma sha bakwai ta masu rare ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaida Muhammad Awal Bauchi wanda ya tattaro ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa BOH. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau.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 London tigray da ke arewacin kasar da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Majalisar Wakilan Kasar Amurka ta buƙaci gudanar da binciken ƙasa da ƙasa mai zaman kansa kan abin da ta kira manyan laifukan yaƙi da aka tabka a lardin Tigray da ke arewacin ƙasar Habasha. Kuma wasu rahotanni suna nuni da cewa an sake samun bullar ɗauki ba daɗi tsakanin sojojin gwamnatin Habasha da 'yan awarar lardin Tigray da ke arewacin ƙasar. Shugaban kwamitin kula da siyasar harkokin wajen Amurka a Majalisar Wakilan Ƙasar Green Gori Mex da ɗan majalisa daga jam'iyyar Republican Michelle Michaeli sun fitar da bayani da a ciki suke bayyana damuwa kan rahoton da ke cewa an tabka manyan laifukan yaƙi da tilastawa jama'a ƙauracewa muhallinsu da kuma hana gabatar da taimakon jin kai ga al'ummar lardin Tigray gami da shigowar sojojin ƙasar Eritrea cikin ƙasar Habasha domin murƙushe 'yan awarar lardin Tigray. Rahoton yana nuni da cewa akwai mutane fiye da miliyan hudu da rabi da suke cikin buƙatar tallafin abincin gaggawa da kayayyakin kiwon lafiya da mafaka a lardin na tigray kamar yadda ake ci gaba da godon gwamnatin habasha kan amincewa da shirin ba da dama ga ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da kafofin watsa labarai gami da jami'an jakadancin ƙasashen yankin kan shiga lardin na tigray domin gane wa idonsu abin da ke faruwa a ciki sakamakon haka gwamnatin amurka ta buƙaci haɗin kan ƙawayenta kan ɗaukan matakin hukunta masu hannu a cin zarafin ɗan ɗan adam a lardin tare da jaddada cewa ci gaba da bullar rikici da tashe-tashen hankula a lardin na tigray suna matsayin babban barazana ga ingancin zabuka da za a gudanar a ƙasar ta habasha gami da zaman lafiyan yankin baki ɗaya tuni dama sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya bayyana fatansa na ganin an warware rikicin lardin tigray ta hanyar zaman lafiya tare da mutunta haƙƙin ɗan adam a duk matakin da za a ɗauka kan lardin gami da nisan nisantar duk wani matakin murkushe wata al'umma da haɗin bakin sojojin eritrea a tigray ana ta bangaren ma'aikatar kula da harkokin wajen ƙasar habasha ta bayyana duk waɗannan zarge-zarge da ake yi kan gwamnatin habasha da cewa zarge-zarge ne marasa tushe da asali saboda babu wani aikin laifi da aka tabka kan al'ummar Tigray a lokacin dawo da doka da oda kan 'yan awarar lardin misalin ƙoƙarin shafe wata al'umma ko murkushe wasu jama'ar lardin don haka ƙasar habasha tana kore irin waɗannan zarge-zarge marasa tushe da asali ma'aikatar kula da harkokin wajen ƙasar ta habasha ta kuma bayyana shirinta na ba da haɗin kai ga kowane ɓangaren yankin ko ƙasa da ƙasa domin tabbatar da rashin ingancin zargin cewa an tafka laifukan yaƙi da ya haɗa da cin zarafin ɗan adam a lardin tigire da ke shiyar arewacin ƙasar a nashi ɓangaren kwamitin kolin kula da haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya amince da buƙatar gwamnatin habasha na gudanar da aiki tare domin bincika zargin cewa an tabka laifukan yaƙi ta hanyar cin zarafin ɗan adam a lardin tigray kakakin kwamitin kolin kula da haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya jonathan pola ya bayyana cewa kwamitin kolin kula da haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya amince da buƙatar kwamitin kula da kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar habasha kan gudanar da binciken haɗin gwiwa dangane da batun zargin cin zarafin ɗan adam a lardin tigre kuma tuni kwamitin kolin kula da haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya da kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasar habasha suka tsara shirin fara gudanar da binciken cikin gaggawa tun a cikin watan nuwamban shekarar da ta gabata ce sojojin gwamnatin habasha suka fara kaddamar da hare-hare kan lardin tigre da ke arewacin kasar da nufin murkushe mayakan kungiyar 'yan awaren tigre people's liberation front bayan da suka kai hari kan sansanin sojin gwamnatin tarayyar kasar a lardin tare da wawushe makamai sannan suka shelanta yanke duk wata alaka da gwamnatin tarayyar kasar da ke birnin addis ababa saboda dakatar da shirin zabuka a kasar sakamakon bullar annobar cutar corona sannan akwai zargin cewa sojojin kasar eritrea da wasu mayakan sa kai sun taimakawa sojojin gwamnatin habasha wajen murkushe 'yan awarar lardin tigre lamarin da ya janyo mutuwar dubban mutane tare da tilastawa wasu dubban ɗaruruwa tserewa daga muhallinsu gami da bullar karancin abinci da tsabtataccen ruwan sha gami da magunguna a lardin na tigre da mazauna lardin suka haura ɗora mutane miliyan biyar tun a watan Disamban shekarar da ta gabata gwamnatin tarayyar Habasha ta sanar da kawo ƙarshen yakin amma Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasar Amurka suka bayyana cewa ko a cikin wannan mako sun samu rahoton cewa ana ci gaba da gumurzu tsakanin ɓangarorin biyu a lardin na Tigray tun a watannin baya majalisar ɗinkin duniya ta yi kira kan inganta yanayin jin kai da kuma ba da kariya ga masu rauni da suke fuskantar hatsari a lardin tigre da ke shira arewacin ƙasar habasha da yaƙi ya tarwatsa daga mahallinsu stephen dujarik kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa har yanzu akwai damuwa mai tsanani kan halin da lardin tigre na ƙasar habasha ke ciki saboda haka lardin yana buƙatar gagara gagarumin haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin ƙasar da Majalisar Ɗinkin Duniya domin magance matsalolin da suke fuskantar ɗan adam a yankunan da yaƙi da 'yan awaren ƙasar ya ɗaiɗaita. babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya jaddada buƙatar ɗaukan matakai da za su shawo kan tarin matsaloli da jinsin ɗan adam ke fuskanta a yankunan da yaƙi da 'yan awaran ƙasar ya ɗaiɗaita domin kare su daga abkawa cikin mawuyacin hali a gefe guda kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana jin daɗinsa kan matakin da gwamnatin habasha ta ɗauka na gudanar da kyakkyawar tarba ga manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya da suka ziyarci ƙasar ta habasha da suka haɗa da babban jami'i mai kula da harkokin 'yan gudun hijira hijira na majalisar ɗinkin duniya da wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin tsaro da kuma shugaban hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya a bayanin da ya fito daga kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya wannan ziyarar aiki ya zo ne bayan kiran da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi ne na ganin gwamnatin habasha ta ba da dama kayayyakin jin kan ɗan adam sun isa zuwa yankunan da yaƙi ya cutar a lardin tigire da 'yan gudun hijira da suke cikin ƙasar da waɗanda waɗanda suka tsere zuwa ƙasashen makwabta kuma suke rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira Ana ta bangaren kungiyar 'yan awarar lardin tigray da ke arewacin kasar habasha ta tigray people's liberation front ta yi gargadi kan yiwuwar bullar babban bala'in da zai ritsa da jinsin dan adam matukar ba a hanzarta aikewa da kayayyakin jin kai zuwa ga yankunan da aka yi ba ta kashi tsakanin sojojin gwamnatin habasha da na 'yan awaran ba kungiyar ta tigray people's liberation front ta yi da'awar cewa mutane a yankunan lardin na tigray suna mutuwa saboda yunwa yunwa don haka akwai bukatar tsoma bakin hukumomin ƙasa da ƙasa cikin hanzari a nata ɓangaren gwamnatin habasha ta bayyana cewa gwamnatin ƙasar ta aiki da taimakon gaggawa zuwa ga yankunan da suke cikin halin ni'yasu a lardin na tigre kuma a halin yanzu haka an tallafa wa mutane da yawan su ya doshi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar tuni dama kungiyar fafutukar 'yan tolardin tigray ta kasance tana da karfin fada a ji a harkar siyasar habasha tsawon lokaci amma bayan da abi ahmad ya dare kan karagar firaministan kasar a shekara ta 2018 aka fara samun tsama tsakanin bangarorin biyu musamman bayan da abi ahmad ya zargi tsohon firaministan kasar da manyan jami'ansa da hannu a barnata dukiyar kasa da cin zarafin dan adam kuma ya ɗauki matakin tsige wasu manyan 'yan siyasa siyasar lardin tigray daga kan mukamansu na gwamnati ciki har da shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar kuma babban jami'i a ƙungiyar tigray people's liberation front inda ya tsere zuwa lardin tigray kafin jami'an tsaron ƙasar su cafke shi domin gurfanar da shi a gaban shari'a lamarin da ya mayar da 'yan siyasar lardin tigray saniyar ware tare da ƙara kamarin dambaruwar siyasa tsakaninsu da firaminista abiy ahmad har ila yau matakin da firayim minista abiy ahmad ya ɗauka na ƙoƙarin haɗe kan gamayyar jam'iyyu da suke mulki a ƙasar ta hanyar yin watsi da batun ƙabilanci ya fuskanci rashin amincewa daga ƙungiyar tigray people's liberation front tun daga wancan lokaci ɓangarorin biyu wato gwamnatin tarayyar habasha da ƙungiyar fafutukar 'yan lardin tigray ta tigray people's liberation front suka fara kai ruwa rana tare da gabatar da zarge-zarge kan juna don haka a bayan da kungiyar Tigray People's Liberation Front ta yi gaban kanta wajen shirya zaɓe zargin neman ɓallewar lardin daga ƙasar Habasha ya yi ƙarfi da kuma harin da aka kai kan sansanin sojin tarayyar ƙasar a garin McKinley tare da kwasar ganimar makamai bayan nan furcin da ya fito daga bakin shugaban lardin na Tigray Depression Gabriel Michel a cikin watan Agustan shekara ta dubu biyu da ashirin cewa ba za mu taɓa saurara wa wani mutum da ke da niyyar murgu murkushe mana haƙƙi ba wanda muka gudanar da gwagwarmaya domin sa da nufin gudanar da harkokinmu da samun 'yancin kai wannan furuci ya ƙara zama babbar barazana ga gwamnatin tarayyar ƙasar sakamakon haka a farkon watan oktoban shekara ta 2020 gwamnatin tarayyar ƙasar ta yanke alaƙa da lardin tigray kuma majalisar dattijai da na wakilan ƙasar suka kada ƙuri'ar dakatar da duk wani tallafin kuɗaɗe da ake gabatarwa ga lardin Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a wani mako inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Ku huta lafiya. dai a shafa cewa ana tare ne da radio hausa voh a cikin shirin sana yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa jama'a masu saurari assalamu alaikum zainab bashir ce ke muku sallama barkamu da waraka mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jikin malam abu ya yi sauki sosai hakan ya sa aka sallame shi ɗaki guda alhaji ya bashi wanda yake daga gefen harabar gidan yayin da ya ce masanda ya zauna a ɗakin sadiq inda ya sa sadiq ya bashi wasu daga cikin kayan shi duk da sanda ya girma sadiq amma kusan tsawon su ɗaya lokacin da alhaji ya zuba kayan gyaran motoci a ɗayan shagon shi sai ya ɗauki sanda ya bashi shagon yana kula da shi malam abu kuma ya ce zai ci gaba da kula da gidan duk da alhaji ya ce ya bar shi amma ya ce ba zai iya zama haka baya yin komai ba cikin lokaci kaɗan sanda ya murje abinci mai daɗi ya ratsa shi ga hutu hakan ya sa ken shi ya fito sosai lokaci guda ramar shi ta koma sai da kan shi yake ƙara nuna mashi yadda ake gayu hatta da yanayin askin shi ya canza a nan sadik ya ce mashi ya ringa tsayawa a masallaci bayan magriba akwai malamin da yake masu karatu haka suka ci gaba da ɗaukar karatunsu yanzu hankalin alhaji ya dan kwanta don yanzu dukiyar shi sai albarka take yi saboda yanzu duk juma'a sai an yi fanken sadaka da kunu an ba mabukata da safe sabuwar mai aiki hajja ta ɗauka sosai jama'ar unguwar suka ji daɗin dawowar alhaji unguwarsu duk wani taimakon da ake bukata a masallaci alhaji yana ɗaya daga cikin masu badawa sosai yake shan addu'a wajen mutane haka ya ci gaba da kasuwancinsa abokan shi da suka guje shi a baya yanzu sun dawo suna so su ci gaba da kasuwanci tare amma sam alhaji ya ki ba su fuska abu ɗaya yake damun shi rashin ganin wannan tsohon ko yana cikin farin ciki idan ya tuna irin wulakancin da ya yi ma tsohon nan da kuma irin addu'ar da malam abu ya ce tsohon ya yi mashi hankalin shi yana matukar tashi kullum cikin tambayar malam abu yake idan ya kamata ya je ya nemi tsohon sai dai malam abu ya ta ba shi haƙuri har garejin su naziru ya je ya tambayi habibu yaron da yake gyara idan baya nan yana faɗar haka habibu ya gane naziru ne aikawa ya yi aka kira shi yana zuwa ya ga alhaji ya saurin ɗaura fuska habibu ya ce ko ba wannan ba saurin matsowa alhaji ya yana faɗin shi ne kallon naziri ya ce don allah yaro ka yi haƙuri da abin da na maka wallahi yanzu na canza halina ba ni da wani buri wanda ya wuce na kyautata wa marasa ƙarfi ka yafe mani ko zan samu kwanciyar hankali kallon shi naziri ya ce shikenan alhaji tunda har ka nemi yafiyata na yafe maka Allah ya yafe mana gaba daya alhaji ya ce amin na gore sosai kudi ya ciro ya mika mashi yana faɗin ga wannan naziru ya ce ka bar kuɗinka ban yafe maka ba saboda ka biya ni na yafe maka saboda Allah kuma shi nake so ya bani ladar hakan alhaji ya ce ba biyan ka nai ba kawai kyauta ce naziru ya ce ba zan karba ba saboda ta dalilin na yafe maka aka bani da a ce haka kawai baka sanni ba ka bani kyauta zan iya karba amma a yanzu ba zan karba ba na gode juyawa ya bar wajen murmushi alhaji yana mamakin kyan halin iri na naziru cikin ikon allah naziru ya gama zana jarabawarsa ta jse din shi suka samu dogon hutu hakan yasa ya samu lokacin aikin shi don yanzu kwarewar shi wajen aiki ta wuce misali ga motar shi da ake mashi haya don wanda sayyadi ya bamawa akwai shi da riƙon amana sayyadi shi ma yanzu ya kware sosai akan gyaran mota da mashin sosai suke samun kuɗi ganin irin kuɗin da suke tarawa ya sa baba kamal ya ba su shawara akan su fara siyan karafunan lalatattu suna saidawa da hakan arzikinsu zai fi karuwa anas kuwa wani karamin fili suka hada kuɗi suka saya mashi aka gina mashi shago a hankali suka fara zuba kayan gyaran motoci da mashin da sauran kayan wuta tun kayan shagon ba su da yawa a hankali suka fara yawa kasancewar suna sai da kaya akan farashi ya sa cikin lokaci kaɗan suka fara samun mutane habibu har mamakin yadda naziru yake samun kuɗi yake yi don ya gama yarda arzikin da ya samu tun zuwan naziri ne garejin shi ya ƙara haɓaka don shi ma baba kamar sosai arzikin shi ya ƙaru don yanzu kemis ɗin shi biyu ya ƙara buɗe wani a unguwar shi wani ƙanin zara da ya gama health daura shi ya ɗora a kemis ɗin ganin kuɗi sun zauna mashi yasa ya fara gina fili da yake shagari kwatas zaman su nazira a gidan baba kamal tamkar 'yan uwa haka suka koma suna taka tsantsan akan duk wani abu da zai kawo rashin jituwa tsakaninsu duk lokacin da suka dawo daga wajen aiki sai sun riko wani abu sun kawo mazara da yaranta haka duk ranar laraba sai sun yi cefane sun kawo gidan kasancewa ranar kasuwar garin kenan tun baba kamar yana faɗa har ya haƙura don ya san ba za su daina ba haka zalika naziru yana kyautata ma zainab yar farida da kaninta duk lokacin da ya fito zai tafi makaranta idan ya gansu sai ya basu kuɗi idan kuma wani abu ya siyo haka zai basu su kai ma farida tsaraba wannan abin da yake yi sosai ya sa farida cikin damuwa duk da ta ba shi haƙuri amma ya kasa manta da abin da ta yi mashi wannan abin ba ƙaramin damun ta yake ba haka ya sa ta samu mijinsu ta faɗa mashi ba ta ji daɗin yadda Naziru yake mata ta ba shi haƙuri amma ya kasa manta abin da ta yi mashi ko a hanya ya ganta baya mata magana amma yana matukar kyautata ma farida da yaranta murmushi shirye ya ce to fiddausi ya kike so na yi mashi yanzu wannan abun fa ke ce kika yi mashi ba ni ba akalla za a yi shekara kusan biyar da faruwar wannan abu amma duk da haka ya kasa manta abin da kika yi mashi mm, wai yaro ma kenan ina ga babba ne kika yi mu haka To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma sai shirin na tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali Mr. sarare salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu da haka da kuma sake saduwa a cikin wani samun shirin na tarbiyyar iyali sirri da ni awon kunya nake gabatar muku da shi daga nan rediyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran ta kasar Iran allah ya kara mana tsimi da daurin sauraron wannan shiri shi dai wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da ke ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin ƙarshen zamani a cikin shirin na wannan mako sun gayyato sheikh ali umar goriba wanda sananne ne a ƙasar ghana wanda aka fi sani da wa'azi a kafar talabijin da gidan yari inda yake limanci da ba da karatu wannan shehin malami shine zai mana bayani kan yadda aure ke inganta rayuwar jama'a masararo kadda ya gaji har ila yau barka mu sake taruwa a cikin wannan sabon shirin ta biyan iyali to shaguri ba in an shirya bismillah larubanci muna da zawaj da nika amma su malaman yawo sun ce wai zawaj wani na ce wakala ina kun azwaja su kuma malaman adam da sauransu sun sun ce wai nika amma dai koya ne za a yi dai sai ma ka ce zawaj ko alika farko abin da Allah ya so ma ba mutum cikin duniya shi ne ilimi wannan na cewa wa Allah ma adama asma kullaha san ma'adadahum alal mala'ikata zuwa karshen ayar na biyu abin da Allah ya ba mutum da yake da mulki ya komai shi ne aure to Allah na ce da annabi Adam uskun anta wa zawjuka janna wai kai da matanka ku zauna cikin aljanna shi aure yin aure shi ne lokacin shi ne dukkan shai shai tsawon ma'ana a cikin idgam amma in za zo islahan shi ne namiji ya sadu da matanki ta hanyar Allah da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aure in ka aure ka yi rabbi addini ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce man tazawwaja faqad akmala nisfa dini duk wanda ya aure ya yi rabin addini aure Allah ya sa a yi aure ne don mu samu nasuwa. Allah na cewa Wani min ayatihi an alaka lakum azwajan litaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatu wa rahma wai cikin mu mazan da aka fidda aka kai aka yi matan Allah ya ce mu aure mu samu nasuwa ji daɗi zama. Idan ka duba cikin alkurani sanannen muhimmancin aure insha Allah kawo suratul nisa amma ba kawo suratul rijal ba. Wani da ba da mamaki shi nisa bai da mutuwar shi da mu. Allah ce ya yi wannan. Ya yi wannan. Ita kuma rabbukum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا sanani aure Allah ce ya ku mutane bai ce ya yi wannan amanu ba ta ce ya yi wannan ma'ana kowa na ciki kai musulmi ne kai wane ne Allah ya sanya mata ya fi da su cikin akarkarin ku don mu zauna abinda aure ke cikin farko in mutum kai aure kana samun nasuwa kana samun ramin ubangijin Allah madaukakin sarki Allah na kara ma arzikinka domin saboda kana tare da mata duk abin da za ka yi Allah na kara ma lada ita aure yana cikin muhimmanci musulunci da Allah ya ba mutane in ka duba in mutum kai addini haska ka mutu ta shiga cikin aljanna in kuma ci Allah bai baka domin abin da namiji ke so shawa shi ne na mace amma mene ne tasirin aure tasirin aure shi ne yana hana mutum ka yi zina yana ana ka ka waje ne kana mugu in ka yi saboda Allah domin namiji mai shawa ne da dama shi Allah ya ba mu iko mu mazan mu aure fanki masu abalakun minan nisa مثنى وثلاث ورباع وإن الله تعامل فواعدا Allah ke mai aure biyu uku uku fudufudun ba mu yamu To madalla muna ƙara jin hankalin masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne daga nan rediyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a ƙasar Iran. inda muke sauraron Sheikh daga kasar Ghana inda kuma zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda aure ke hana zina ya kuma sa a girmama wanda ya yi shi. Kisa aure farko yana hana mutum yin zina. Na biyu yana sa kana kintawa cikin ka na duniya. Kuma mutane sun baka respect. Saboda ka je ka doko wani ka kawo ta gida kana ciyar da ita. to abin da ya sa yawanci kuma ake aure guda shi ne koya mutum yake da arziki ya iya ba yanki ya mutu koyi kuma bai ya suna da ita ita ce ya duki yanki sai ya ba wani ya duki na wani kuma sai kawo gida wurin shi ita aure na da tasiri na uku in mutum ka yi aure na maraba da kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana maraba da kai do annabi ya ce wai mu aurayya mu ai mu aiki da dama da su ranar tashin ma shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi fari a gaban aure abu ne da ya kamata kowa da ne auren da za ka yi in dai ka yi aure ta kan da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi ko da kana cikin talauci allah baka arziki inda Allah zai sanya ta yi wani abin da zai dame ka cikin rayuwanka domin shi aure shi ke sa yaro ya samu gara shi aure shi ke sa yaro da yana ba da sallah shi aure abu ne da in ta yi ce tashin kiyawa Allah mai jin kai ne Allah ya ma rama wani mutum in ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talaka ne yace annabi talauci ya da ni annabi ce kai aure sai kuma ce talauci ya da ni annabi ce wai kai aure saboda ni aure yana nan kamar jihadi in mun duba cikin karshen suratul ankabut Allah na cewa wallazina ja'alu fina lanadiyannahum sublana wa inna Allah lamalul muslimin ne duk wanda ya jihadi saboda Allah aure na ciki duk da kake kawo wani ka da ita ta da gida ta bata tana ma abubuwa kana hankuri domin duk wanda ya yi aure to mai hankuri ne Allah ba hankuri da za ka yi Allah ce ya saka ma da alheri yau ku in aure ka samu yaran kirki yara ma wanda suke da imani amma an ka yi ce kan da Allah da annabi ya don da annabi zai bar duniya sai mutane ka tambaye shi ya rasulullahi ma za ka rafi na bi wai da mai kabar mu yake taraktu bin amrayn in tamassu kuma lan tadillu kitabullah wa sunnati mana an kai aure kan da Allah ya ce da kan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya wallahi ba ka ta yara in kai ka ne Allah ya ba ka arziki mutane ba su ba ka respect ne mutane sun ba ka respect karshe batun aure shine yawanci kan da kamata mu aure ba haka muke yi ba domin annabi ya ba mu zaɓi ba aure na mace wanda kake da kuɗi ba aure na mace wanda iyali wanda an san babannin da manninka aure na mace saboda na sabu kuma ka aure na mace saboda addini amma wai ka aure na mace saboda addini duk wanda zai aure na mace saboda kuɗinta to insha Allah ya zama talaka من تزوج الامرأة لأجل مالها يبقى فقير duk wanda zai auri na mace saboda kudinta insha Allah ya talauce to masu raro ga shi dai malam ya fara gano bakin zaren idan lokacin ba zai bari ba mu ma dai anan za mu sa masa aya in allah ya yarda da ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na yau ko kuma na wannan mako shek guriba sannan malami sanannen malami a ƙasar ghana da fatan allah ya ƙara likafa a yammakon biyo hausa da nan birnin tehran ni all kunja na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu To masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin shirin shirin nan na duniyar mu a yau wanda kuma shine ya cika makin jerin shirye-shiryen mu na wannan lokacin. duniyarmu a yau. Jama'a masu sauraren mu Assalamu alaikum sannunku kuma da sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na duniyar mu a yau shirin Radio Hausa VOH da ke kawo muku sharhuna ko hirarraki da masana kan wasu lamura da suka ɗau hankali a wannan duniyar. To shirin namu a yau zai mai da hankali ne kan yadda dangantaka ke ƙara tsami tsakanin rasha da sabuwar gwamnatin amurka wanda har ya kai ga ƙasar rasha ta kira jakadanta a amurka wanda shine mataki irinsa na farko da rashar ta ɗauka, hassan barka ne ke muku lalimar habin a cikin shirin da fatan kuma za ku kasance tare da mu Marila a wani mataki da ke zaman manuniya ta tsamin dangantaka tsakanin Rasha da Amurka. ƙasar Rasha ta sanar a ranar Alhamis da ta gabata da kiran jakadanta a Amurka domin tattaunawa. Matakin ya biyo bayan wata hira da tashar ABC ta Amurka ta yi da shugaba Joe Biden inda yake farta cewa takwaransa na Rasha Vladimir Putin mugun mutum ne tare da shan alwashin ɗaukar mataki kan shugaban ƙasar ta Rasha. Wannan matakin dai kwata-kwata bai yi wa mahukuntar Rasha daɗi ba rasha ta ce ba za ta lamunci irin wannan kalaman ba waɗanda cin fuska ne da kuma ɓacin 'yan ƙasar baki ɗaya a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen rashar ta fitar ta ce ta kira jakadar nata ne domin tattaunawa da kuma nazari ba wai don ƙara dagula halin da ake ciki ba rasha ta ce tana son ta san abin da yake faruwa da kuma yin nazari game da sabuwar gwamnatin amurka da kuma ƙoƙarin kare abin da ta kira taɓarɓarewar dangantaka da ba za a iya gyarawa ba da amurkar cikin wata sanarwa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha ta zargi amurka da kokarin kawo ƙarshen alaƙarsu a shekarun baya-bayan nan wannan dai shine karan farko da wani shugaban amurka ya furta irin waɗannan kalaman na zargin shugaban rasha da cewa mugun mutum ne mai kisa shugaban amurka joe biden ya ce ya amince ɗari bisa ɗari da rahoton da ke bayyana takwaransa vladimir putin na rasha a matsayin makashi yayin zantawa da kafar yada labaran ta abc news ranar laraba biden ya sha alwashin daukar matakin ramuwar gayya kan putin sakamakon abin da ya kira kokarin da ya yi na haifarwa da kasarsa cikas a zaben shugabancin amurka da ya gudana a bara kamar yadda binciken jami'an asirin na kasar ta amurka ya tabbatar a lokacin da aka ji ta bakin shugaban na amurka kan zargin da yake yi wa takwaransa na rashar wajen yi wa 'yan adawa mugunta da kuma kisa sai Biden ya ce ba shakka haka abun yake putin mugun mutum ne sai dai biden bai fayyace ko zai yi wa putin raddi ne kan zargin yin kasar london a zaben shugabancin kasar ba ko kuma kan wasu batutuwa da amurka ke adawa da su da suka hada da zargin shayar da jagoran 'yan adawar rasha alexei navalny guba da kuma ci gaba da garkame shi a gidan yari kalaman na biden dai sun yi hannun riga da matsayar tsohon shugaban amurka donald trump wanda ya rika kaucewa aibata shugaban na rasha waɗannan kalaman baya-bayan na amurka rasha ta ce sam bata yarda musu ba kakakin majalisar dokokin Ƙasar volodin ya bayyana sukar shugaban nasu putin a matsayin tsokanar ƙasar rasha baki ɗaya, a cewarsa wannan furcin na biden yana ƙara nuna yadda duk wasu matakai da amurka ke ɗoka domin cutar da rasha sun citura kama daga takunkumi barazana da kuma tsoma baki a harkokin cikin gidan rasha duk sun kasa in ji shugaban majalisar dokokin rasha ta duma an bayyana cewa wannan shine karan farko da wani shugaban amurka ya furta irin waɗannan kalaman ga shugaban rashar vladimir putin shugaban amurka donald trump da aka sha masa irin waɗannan tambayoyin kaucewa amsa ya yi hatta tsohon shugaba barack obama wanda aka nuna yana ƙiyayya ƙarar da rasha yana nuna ƙiyayya ƙarar da rasha bai taɓa wuce gona da iri ba irin hakan a cikin kalamansa a halin da ake ciki dai rasha ta yi fatali da rahoton baya-bayan nan da jami'an leƙen asirin amurkar suka fitar musamman game da cewa rasha ta yi kuse a zaben 2016 sannan ta yi kokarin murɗe zaben 2020 na amurka wanda joe biden ya lashe kakakin ma'aikatar harkokin wajen rashar maria zakarova ta bayyana a wata sanarwa cewa an kira jakadan na rasha domin tattaunawa sannan kuma a cewarta sabuwar gwamnatin amurka yanzu tana kusan watanni biyu na mulki ne yana da kyau rasha ta zamana ta duba irin aikin da gwamnatin biden ta yi dama dai wannan ba shi ne karan farko ba da hukumar leƙen asirin amurka ke zargin rasha amurka ta sha zargin rasha da kuse ta hanyar intanet da kuma zubawa mayakan taliban na afghanistan kuɗi domin hallaka sojojin amurka in ji hukumar cia zarge-zargen da rasha ke musantawa rasha ta ce wannan rahoton na amurka kan zaɓe babu ƙamshin gaskiya a ciki hasali ma marar tushe ne a cewar kakakin fadar shugaban kasar rasha dmitry peskov a cewarsa ba wani shishigi da rasha ta yi a zaben amurka na 2016 wanda donald trump ya yi nasara haka ma ba ta yi wani kasar london ba a zaben 2020 wanda joe biden ya lashe kawai wannan wani yunkuri ne na amurka na neman sake kakaba wa rashar takunkumi dama a can baya shugaban amurka joe biden yana nazarin yin watsi da shirin da tsohon shugaban amurka donald trump ya gabatar na gayyatar rasha cikin kungiyar kasashe mafiya karfin tattalin arziki masu bin tafarkin demokradiyya ta g7 kamar yadda fadar white house ta bayyana sakataren yada labaran gwamnatin amurka ya shaida wa manema labarai a lokacin cewa baya tsammanin sabuntawa ko shida da gayyata ga rasha a shekarar da ta gabata ne aka sallami rasha daga cikin kungiyar bayan da ta kwace yankin kirimiya daga makwabciyarta ukraine a kwanan baya ma amurka ta sanya sabbin takunkumai kan manyan jami'an rasha bakwai saboda su da yunkurin kashe jagoran adawar kasar alexi navalny bayan shayar da shi guba a bara wannan matakin wanda na haɗin gwiwa ne tsakanin amurka da turai ya sake sabunta takunkumai ga manyan jami'an tsaron kasar ta rasha dangane da zargin kashe jagoran adawar baya ga ci gaba da tsare shi a gidan yari har yanzu haka a cewar wani babban jami'an amurka rahoton binciken na musamman ya nuna jami'an ya nuna jami'an tsaron rasha su ne suka yi yunkurin kashe navalny a ranar 20 ga watan Ogistan bara jami'in ya bayyana cewa takunkuman na amurka ya shafi manyan jami'an gwamnatin rashar guda bakwai amurkar cikin sakon sabbin takunkuman ta gargaɗi rasha game da hadarin da ke tattare da amfani da guba kan 'yan adawa sai dai a martanin da rashin taimayar cikin sanarwar da kremlin ta fitar ta ce ko kaɗan takunkuman na amurka da turai baya tasiri a kanta. lamarin ya kai haka karan farko tun bayan da aka rantsar da shi shugaban amurka joe biden ya zanta ta wayar tarho da shugaban rasha vladimir putin bangarorin kuma sun tattauna kan batutuwa da dama daga cikinsu akwai batun kama madugun 'yan adawar na rasha alexei navalny matsayar biden na nuna wata alamar canji akan yadda tsohon shugaba donald trump ya yi harkokinsu da rasha wanda yawancin lokuta yake bayyana jin daɗinsa akan kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin sa da shugaban rasha vladimir putin a gefe guda a cewar bayanan hirar wayar daga bangaren amurka bangarorin sun amince tsawaita yarjejeniyar ta takaita makaman nukiliya da shekaru biyar matakin da tuni ya fara aiki masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas ja birki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. kuma wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan jiran shirye-shiryen namu kafin mai sallama da ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Jagoran juyin halin musulunci Ayatollah Said Ali Khamenei ya taya al'ummar Iran da sauran al'ummomin da suke gudanar da bukukuwan sabuwar shekara ta hijira shamsiya da ake kira da Nuruz murna. Yana mai kiran jami'an gwamnatin kasar ta Iran da su ba da himma wajen karfafa kere-kere da kuma kawar da duk wani abin da zai zama cikas ga hakan jagoran ya bayyana haka ne cikin wani jawabi da yawa al'ummar kasar ta iran ta kafafen watsa labarai na radio da talabijin don ta al'ummar shigowa sabon shekarar ta hijira shamsiya ta dubu da ɗari hudu da ta faɗo da tsakar ranar yau din nan asabar inda ya jinjina wa al'ummar kasar ta iran saboda tsayin dakan da suka yi wajen tunkarar irin kalubalen da suka fuskanta cikin shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku casa'in da tara da ta gabata da suka haɗa da annoban nan ta coronavirus da kuma takunkumi da matsin lamba daban-daban da suka fuskanta daga gurin maƙiyansu jagoran ya yaba wa likitoci da malaman jiya daban-daban na kasar ta Iran dangane da irin namijin kokarin da suka yi wajen tinkarar annobar ta coronavirus kamar yadda kuma isa da sakon ta'aziyya da kuma juyayensa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutar dangane da batun matsin lamba da kuma takunkumin da makiya suka sanya wa Iran din kuwa da kuma shan kashin da suka sha a wannan bangaren Imam Khamenei iya ce su da kansu makiyan na Iran sun tabbatar da cewa waɗannan matsin lamba ba su yi wani abu wa al'ummar ta Iran ba daga ƙarshe da imam in ya sanya wa sabuwar shekarar ta hudu sunan shekara ta kere-kere goyon baya da kuma kawar da cikas yana mai kiran jami'ai da kuma al'ummar ƙasar da su zage damtse wajen ganin an cimma wannan manufa da aka sa a gaba shi ma nasa bangaren shugaban kasar ta iran dr hassan ruhani ya jinjina wa irin namijin kokari da kuma hakuri da juriya da al'ummar iran din suka nuna tsawon shekarar da ta gabata yana mai cewa su da kansu makiya sun tabbatar da barazana da kuma takunkumi ba za su yi wani tasiri akan al'ummar iran ba shugaban ruhani ya bayyana haka ne a jawabin murnar sabuwar shekara da ya yi wa al'ummar ta iran inda ya ce a halin yanzu dai masu fatan shari ga al'ummar iran a wani bangare na duniya sun sauka daga karagar mulki cikin wulakanci da kaskanci alhali ko al'ummar iran suna nan daram cikin ɗaukaka shugaban na iran ya ci gaba da cewa makiyan al'ummar iran waɗanda suka gaza cikin yakin da suka kaddamar kan al'ummar kasar tsawon shekaru uku da suka gabata a halin yanzu an tilasta musu dawowa kan tafarkin neman tattaunawa da kuma neman kulla alaka da al'ummar ta iran a yau asabar ne dai aka shiga sabuwar shekara ta 1400 hijira shamsiya inda al'ummar iran da sauran al'ummomi suke gudanar da bukukuwan sabuwar shekara da ake kira da nuruz ofishin firaministan kasar pakistan ya sanar da cewa firayim minista imran khan ya kamu da cutar nan ta coronavirus kwanaki biyu kawai bayan da aka yi masa rigakafin cutar a wata sanarwa da ofishin ya fitar a yau din nan ya ce a halin yanzu dai abinda za su iya cewa shi ne. gwajin da aka yi wa firayim ya nuna cewa ya kamu da cutar ta covid-19 don haka ya ke keɓance kansa ofishin ya ce a nan gaba zai ci gaba da ƙarin bayani kan halin da ake ciki a ranar alhamis da ta gabata ce dai aka yi wa imran khan ɗin ɗan shekaru 68 a duniya rigakafin cutar corona virus da rigakafin sinopharm da aka samar a kasar china a daidai lokacin da kasar take ci gaba da fada da zagaye na uku na cutar da ta bullo a kasar ta masu rarrai kada da shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran an bayyana cewa cikin kwanaki biyun da suka gabata babu wani mutum da aka samu ya mutu a najeriya sakamakon kamuwa da cutar nan ta coronavirus da haka adadin waɗanda suka mutu eh, daga wannan cuta din da yana nan a adadi na mutane 2027 wannan bayanin da yana cikin wata sanarwa ne da hukumar hana yaduwar cututtuka ta najeriya ncdc ta fitar inda ta ce a jiya juma'a ta kasance rana ta uku cikin makon nan da babu wani mutum da ya mutu daga cutar ta covid-19 har ila sanarwa ta ce akwai raguwar adadin waɗanda suka kamuwa da cutar cikin makonni uku da suka gabata a jiya din dai an ce adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar a kasar su 130 ne daga jihohi goma sha uku na kasar inda jihar lagos ke kan gaba akan adadin waɗanda suka kamu da cutar To kuma da hakan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalabon mu. Yanzu dai amardin kowa da kowa a nan Rediyo Hausa VOH musamman Muhammad Awul Bauchi da mana labaran duniyar. Ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.